السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة biyu ga watan rabi'in Sani, hijar manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun shiga littafi na arba'in da biyar. kitabul birri wasila wal littafin da zai karantar da mu tsari na shari'ar musulunci akan ɗa'a biyayya sadar da zumunci da kuma ladubba da shari'a ke karantar da al'umma saladabtu don su tsira duniya da lahira a inda za mu tashi babun na hai bahut, wata dabur, babin da zai bayani akan shari'a dai ta hana hasadantan juna da abin da yake hasada ne shari'a ta hana musulmi ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ne mun gano wannan za mu ji me yake ce ma hasada wattabaghut sannan shari'a ta hana yayya da gaba da juna ballantana neman sa'an juna da farin ciki idan mummuna abu ya samu ɗan uwa da jin damuwa a rai a lokacin da ya tsallake wani mummunan abin da ake mai fatan ya fada wata dabur da juya ma juna baya ga ɗan uwanka ka juya mai baya don dai ba ka son ku magana ko ku yi hudda ka ƙaurace mai babu sallama babu zumunci babu duk abin da shari'a ta yi ƙoƙarin haɗawa na zumunci tsakanin musulmi za mu ji me yake nufi da attadabur <clears throat> حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن حديث أنس بن مالك الله مدوكين سركي قارا مشيدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شو النبي شيء لا تباغضوا جماعة كوكو جونونكو ولا تحاسدوا كوكو حسدا جونونكو wala ta dabaru riƙa juya ma junanku baya canza ma 'yan uwanku fuska lalata kyakkyawan mu'amala annabi ya ce kakke wannan tsakaninku da 'yan uwanku na musulunci fa kunu ibadallahi ikhwana hasali ma abin da ake so da ku shine ku zama bayan allah 'yan uwan juna wala ya hillu li muslimin bai dai halatta ga musulmi an ya hajjura a khahu fauka salatati ayyami ya kaurace ma ɗan uwan shi sama da kwana uku ba to wannan dai hadisin annabi ne yanzu abin da za ka yi in kana son ka gane imaninka to sai ka ɗauko wannan hadisi na annabi sai ka kara da kanka kana